yau muna litinin hudu ga watan ramadan na wannan shekarar ta hijira mai lamba 1441 mun zo don ci gaba da tafsira na qur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana jagora ya nuna mana daidai ya ba mu ikon tabbata a kanta ya nuna mana akasin haka ya ba mu ikon guje masa Allah ka tsarkake zukatan da ya sa mu yi azumin nan don Allah da sauran ibadojin da ke ciki masu dukiya su ciyar don Allah masu amsa su amsa domin Allah Allah ta'ala ya kara mu a cikin lada da alkhairan da ke cikin wannan wata mai albarka tattaunawa ba ta gushe ba game da fatihatul kitab sura ta farko a cikin surar alƙasurorin alkur'ani mai girma wadda mun karanta ta an fara waɗansu bayanai dangane da matsayin ita wannan sura mai albarka a lokaci ya yi halinta, yanzu za mu buƙaci mai karatu ya sake karanta mana ita domin ita dama ayi ne abin Allah alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسونا الله من رحمة من جنقي الحمد لله رب العالمين dukan yabo da godiya mafiya kyawu da cika sun tabbata ga Allah Ubangijin kowa da komai ar-rahmanir rahim wanda rahamarsa a nan duniya ta game kowa da kowa a kiyama kuma za ta takaita ga masu imani allahumma da anna min al-mumini malik yawmiddin kuma allah shine mamallakin ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama ranar da mulkin sa zai bayyana ga kowa da kowa da masu hankali da marasa hankali da masu imani da marasa imani kowa zai gani a ƙasa cewa babu mai ta cewa sai allah subhanahu wa ta'ala iyaka na abuduwa iyaka na sa'in gare ka kadai ya Allah muke bauta kai kadai muke wa bauta ya Allah wa iyaka na kuma gare ka kurin muke neman taimako ya Allah ibina siratul mustaqim ka shirya da mu tafarki madaidaiti zaɓaɓɓiyar hanyar ka wanda kake azurta wannan kaso cikin bayanka ka cikinta wadda wannan hanyar ita ce hanyar dukkanin annabawanka da tuddikai daga cikin bayanka da shahidai daga cikin bayanka da kuma managarkan bayi ya Allah ka shirya da mu wannan hanya siratan ladina alaihi ta farkin waɗanda kai ni'ima a gare su ya Allah ghairul maghdubi alaihim ba ta farkin waɗanda aka yi hushi a kansu ba wala balin kuma ba ta farkin waɗanda suke batattu ba daga cikin bayanka waɗanda aka yi hushi da su kamar da malamai suke bayani su ne yahudawa sun tsinci kansu ƙarƙashin hushin allah a sanadiyar sun sani sun ki aiki da saninsu ko a cikin wannan al'ummar ta annabi muhammad sallallahu alaihi cikin masu kiran kansu musulmi idan suka yi sani suka take sani to su ma za su fuskanci kushin Allah domin hukuncin Allah bai da alaka da wata kabila ko wani gado ko wani abu makamancin haka aiki ne idan an umarce ka kai ba kai ba to duk tanadin da aka tanada ma wanda bai yi wannan aikin ba zai hau kanka haka nan kuma idan aka ce kai kuma kai kuma kai don Allah don neman yardar Allah to duk tanadin da aka tanada don masu biyayya wannan umarnin za ka samu naka cikakke ba tare da an rage ma komai ba jiya muna sharhin wannan sura mai albarka lokaci ya kure mana bayan mun gama sharhin ayoyi tun daga ta ɗaya har zuwa ƙarshen aya ta shida da sharhin aya ta shida mai cewa ihdina siratal mustaqim malamai suka gaya mana ma'anarta دلنا إلى الصراط المستقيم وصلق بنا فيه وصدقنا عليه فشير دمو زوا جوانا هنيا وردك ميكيا هنير الدينك هنير النباوانك sannan kuma ka ba mu iko mu bi wannan hanyar ya Allah kuma ka tabbatar da mu akan wannan hanya wa zidna hudan har wayo ma'anar ayat tana daukar kuma neman ƙarin shiriwa daga Allah domin dama wanda suke karanta wannan su ne musulmi mutum bai zama musulmi sai ya samu shiryarwar Allah a karan farko to kuma aka shar'anta masa ya nemi cewa Allah ya shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici kenan ashe akwai ma'anar cewa ka ƙara mani shiriwa a kan shiriwar da dama ka azurta ni da ita karan farko ta farki mani da shi wa tsariƙul wadihul ladhi ladi la'awi jajafi ita ce hanya wadda take miƙaƙƙiyar hanya tsotsar kuma bayyananna a fili ƙarara wadda babu wata karkacewa gareta ta wa huwa al-islam alladhi arsala Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam inda a kaita wannan hanyar duka ita ce dai musulunci wannan wanda Allah ta'ala ya turo annabi Muhammadu a matsayin manzan karshe kuma dorawa akan tafarkin dukkanin annabawa tun daga na farko manzanni tun daga na farko har na ƙarshe addinin da Allah ya zaɓa ma bayansa su shi ne addinin musulunci shi aka shar'anta mana mu roƙi Allah ta'ala ya ƙara mana shiriwa da tabbata akan wannan hanya ta musulunci wato wadda ita ce zaɓaɓɓiyar hanya a wajensa kuma shi addini tabbatacce a wajensa a lokacin da muke karanta shi na kuma cikin bayanan da aka yi na shimfidar ita wannan sura mai albarka an nuna a hadisance zan Allah ta sallama ya ce babu sallah da za ta zan karɓafiya idan aka yi ta babu fatihatul kita wanda ɗaya ne daga cikin abin da ke nuna kima da daraja da falala da mahimmanci ita wannan sura babu sallah da za a karɓa idan aka yi ta da gangan babu kita ba aya ta ƙarshe mai cewa siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin nan masu sharhi sai suka ce tariqul ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a kan min ibadika daga cin bayanka ya Allah bi hidayatihim farko dai ka shiryar da su suka zama shiryayyu cikinsu babu ƙatacce sai malamai suka ce kan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ula'ika rafiqa wannan ƙoƙarin hango wannan ma'anan ne daga wata aya da ke cin suratun nisa'i sura ta hudu da Allah subhanahu wata'ala yake cewa man yuti'i Allah war rasula fa ula'ika ma'allazina an an'ama alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا cewa wa man yuti Allah wa rasul duk wanda ya ma Allah da'a yawa manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da'a sai Allah masu ma Allah da manzon sa da'a ma'al suna tare da waɗanda Allah ta'ala ya musu ne ba wannan zai gaskata magana da ta gabata cewa addinin Allah babu ruwan da kallon launin fata ko kallon yare ko kallon wani bangare na nahiyar duniyar nan karayu ko a wata gwamnati karayu duk babu ruwan addinin Allah da kallon wannan kana bakin ka baki kirin ɗan afirka ne kai Wataƙila a kila ma har yau mummuna ne kai a sifa ga kanan dai a kalla a kau da kai amma kuma sai allah ya azurta ka ka bi shiriyar allah ka bi tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi ka dawwama akan haka don allah ta lafi kai tsaye ba wai kawai kana tare da musulmin farko ba ko kana tare da tabi'ai ko tabi'an tabi'a ko kana tare da sahabbai ta ka ce kana tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima kuma ya ce su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai wani adalci sai addinin Allah Haka nan, babu ruwan Allah da kallon ka. namiji ne kai ko mace matukar dai kin yi waccan ɗa'ad da aka ambata to ranar kiyama Allah zai tashe ki tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai daga cikin bayansa kuma waɗannan jinsin kudin annabawa siddiƙai shahidai da kuma salihai daga cikin bayan Allah su ne waɗanda Allah ta'ala ya ma ni'ima ashe ni'ima wadda ta ansa sunan ni'ima cikakkiyar ma'anarta ba tare da an rage komai ba ta samu na ƙasa ta ko'ina ba ita ce a ni'imta mutum da addinin musulunci akan sahihiyar aƙida ta annabawan Allah ba tare da yarin gumbi a gefe ta yi mashi takunkumi ko ta yi mashi da baibayi ba wannan ni'ima ta addini ita mafi cikar ni'ima gaba daya idan ka shiga kirga ni'imomi waɗanda ka sani ni'imar dukiya ni'imar ƙarfi ni'imar lafiya ni'imar mulki ni'imar farin jini wajen jama'a ni'imar kowace ni'ima za ka faɗa to ƙasa take da ni'imar addini domin ita ce ni'ima tabbatacciya mai ɗorewa ni'imar zaɓaɓɓu daga cikin bayan allah annabawa in an ce annabawa da wanda masu suke manzanni da wanda ba manzanni ba duka sun shiga in an ce jiƙai su ma duk wanda suka cika wannan sifa har suka samu wannan daraja ta siddiƙanci wadda ita ce daraja ta biyu daga cikin darajojin da Allah ta'ala kan mabayinsa daga ka ɗauke daraja ta annabta to daraja lamba ta biyu ita ce daraja siddiƙanci ana samun siddiƙai maza ana samun siddiƙai mata ana samun siddiƙai 'yan afirka baƙaƙen fata ana iya samun fararen fata ana iya samu a zamanin farko ana iya samu a zamanin tsakiya da na ƙarshe gaba ɗaya al'amarin dai shi ne baiwa ce daga allah ta'ala haka iyakar gata allah ya nuna ma bayansa a wannan sura mai daraja da ya tsara masu irin wa'annan lafuzza masu tsada da daraja wanda suka wato shafi tun daga wato kirari da girmamawa da yabo ga ubangiji subhanahu wataala a ayoyi ukun farko sannan suka hada da tattara mulki kacokan da tabbata hisabi da gudanar da raba bayi zuwa masaukan nan nasu guda biyu ran tashin kiyama duka aka tattara wannan aka bashi ga Allah subhanahu wataala nau'i na girmamawa har wa yau sannan kuma aka zo da ikhlasi wanda babu wata ibada da za ta karbu ba tare da ikhlasi ba shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan aka zo kuma da wayannan kalmomi masu tsananin tsada wanda addu'a ce zaɓaɓɓiya daga Allah ta'ala ya azurta bayansa na kwarai da ita cikin gamsashen alkawarinsa idan sun roƙa zai an samu shi yasa ya wajabta masu maimaita wa'annan lafuzza a kowace raka'a daga cikin rakawoyin sallar su wanda sallah din aka shar'anta raka'o'i goma sha bakwai ne ko da mutum ba zai nazila ba Kanin dare da yini bawa zai yi ma Allah wato raka'o'i har guda goma sha bakwai a wannan yini da wannan dare a matsayin su ne salloli guda biyar wanda aka wajen samu kowane bawa na'am lallai wannan ba karamin gata ba ne allah ta'ala ka sa mu ci gajiyarsa mu kuma mori wannan irin ni'ima da kai mana wa hasuna ula'ika rafiqa kuma waɗannan wato sun yi kyawo kwarai su zama abokan zama su zama abokan mutum a wani matsauki daga cikin matsaukayen da allah ya tanada don girmama bayansa ghairi tariqil maghdubi alaihim ya Allah hanya fa da muke roƙon ka shirin da mu zuwa ita ba fa hanyar waɗanda aka yi hushi a kansu bane arakul araful haqq wa lam yattabi'uhu kallam waɗanda su nan bayan Allah sun gane mecece gaskiya mecece menene hakikanin addinin musulunci sun gane hanyar da za su bi tsira amma walam yattabi'u sai ba su bi wannan hanya ba su ne yahudawa wa ghairi tariqid dallin ya Allah ba fa muna roƙonka ne ka shirye da mu tafarkin waɗanda suke batattu ma a banda farkin su ya Allah mu ga waɗanda muke roƙonka shirye da mu ta farkin su can alladhina an'amta alaihim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin ya Allah amma ba tafarkin waɗanda suke batattu ba sun ɓace barin gaskiya alladina lam yahtadu ilai wanda su kwata kwata ma ba su ma gane gaskiyar ba su kuma wannan wato ana fassara su da su ne kiristoci nasarake yaya aka yi ba su gane gaskiya ba littafari ɗin ke ɗalibin haƙ saboda sun yi sakaci sun yi ƙasa a gwiwa wajen neman gaskiyar ba kawai sun tsaya kawai abinda zuciyarsu take so isa ɗan allah ne eh, ɗayan ukun allah ne maryam ma allah ce sau da haka eh, ka bautata ma kisa ka bautata ma maryam ka bautata ma kuma allah na sama in ji su sau da haka masu da trinity wato ukuncakar abin bauta wannan ita ce ake da su da waɗanda ba su ba duka an kira su ɓatattu saboda babu kwasin haƙiƙanin littafin da aka turo su da shi a hannun wannan yasa gaskiya ta ɓace ne ba su da hanyar za su neme ta karka da muka ga kullum suna dakon littafin su baje musamman duk ranar lahadi wai za a je za a je sabis to shi littafin da suke dakon shi a shi ne asalin ba sun zuciya ya shige shi idan ka samu masanin bible idan aka zo maka da kwafin bible guda goma ko sama da haka ko ƙasa da haka idan da za ka bi su daga bango zuwa bango za ka yi ta ganin inda suka yi cin karo da juna domin babu asalin littafin rikita-rikita irin ta yahudawa ta ya sa sun an sawarwari an halakar da asalin littafin kawai allah su ne da ake ganin masana wanda ko rayuwa ma a zamanance a tarihance ba su rayu da annabi isa alaihissalam ba cikin mabiyan wannan addinin kawai kowane ya zauna ya yi ta rubuta abin da zai iya tunowa gaba ɗaya shi sa za ka samu akwai tukka da warwara a ciki akwai wani ɗan ƙaramin littafi na hausa sunansa a san gaskiya da ɓata a san hujja na malam ɗan mai saji idan mutum ya bi wannan littafin lallai zai gaskata cewa mabiya addinin almasihu kamar da suke kusanta kansu to babu shakka ba su komi na dalili ko na hujja a cikin abin da suke kai ba su kuma kiristoci da su kuma yahudawa su kuma sun san gaskiyar domin sun samu biyan annabi musa na gaskiya sun yi aiki da littafin a lokacin amma daga baya su kuma son zuciya ya zo masu suka tsaya washe-washen kawunan su ne na kwarai na hannu abu na'ullahi wa ahibba'uhu suna tsarkake kansu wannan ya shagartar da su kawai karke gaske ta ɓace masu kamar a yanzu mabiya kidu irin na bid'a da aka kirkiro wanda musamman ake cin zalikun sufa su ma wannan wato talala ko ta daidai su kuma kowane idan ka bi layin za ka ga sun fi nishaɗi a lokacin da suke wasa masu gwanayensu ko in ce suke wasa ma kansu gwanayensu a ce babu kamar waliyan ɗari kaza babu kamar waliyan ɗari kaza babu kamar waliyan kaza kaza haka to wannan duka ba lokaci ne idan mutum na kware ne a wajen Allah yana nan a na kware dinsa ba wanda ya isa mai da shi mummuna a wajen Allah idan kuma bai zama na kware ba kai ne dan kana son shi ba za ka wanke shi a gaban Allah ka ce Allah gashi na wanke maka ai mutumin kirki ne ni na ga mutu da kirkin sa dan haka na kawo maka ka yadda da shi da abin ma zai zama kamar wasan yara ce so naka ala ayi halin dai dukkan wanda ya san gaskiya ya fahimce ta kuma ya aiki da ita wato zai wayi gari cikin jimlar allazina wato almaghdubu alaihim waɗanda aka yi fushi a kansu waɗanda kuma suke tafa fitukan a duhu su gaskiyar ma ba su ma santa ba hakika na su aiki da su kuma sunan su batattu kai tsaye to aka shirya mana cewa mu roƙi Allah da wannan kalmomin a matsayin marfin ita wannan suwa shi sa idan kai karshen surar ko a sallah ne an shar'anta mana a hadisance da liman da mamu gaba ɗaya har ma da mala'iku duk su haɗu da murya guda su ce amin amin za a ja sauti amin amma ba sai an ɗaga murya an gunje duk an ruɗa mutane ba a'a amin cikin lafazin da ya dace mai taushi amma za a yi maddin wa'annan lafazan a da kuma mi malamai suka ce ma'anar wannan shine Allah ka karba mana Allahumma stajib Allah ta Allah ka karba mana to haka في wani لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء na fara. suna da sakaci mai ba su kamo mai cin ba wajen neman gaskiya ko kuma kaiwa da gaskiya ɗin su ne kamar kiristoci kamar da bayani gabata to daga cikin ɗabi'ar su wannan malamai da suka wallafa wannan tafsiri shine sukan ƙoƙarin idan sun ɗauki wani yanki na ayoyi sai bayan sun fassara sun yi sharhin da za su yi a iya abin da allah ya hore musu na ilimi da sani su sai kuma su kalli wannan ayoyin a dunkule su ce ga wasu fa'idoji da aka samu kamar yanzu nan duk an yi ijimai akan cewa wannan suna ayoyinta bakwai ne gaba daya da wanda suka kira kirga bismillahir rahmanir rahim a cikin ayoyin da ma wanda suke ganin bismillahir rahmanir rahim ba ta cikin ayoyin surat ba ta duka an yi ijimai akan cewa ayoyinta dai bakwai idan baka girga da bismillah ba to idan ka zo siratal ladina an'amta alaihim zaka kalli wannan a matsayin aya sannan da ghairul maghdubi alaihim wala dhalin shi ma a matsayin aya bakwai din ta haɗu kenan to daga cikin fa'idojin da malamai suka fitar na wa'annan ayoyi guda bakwai da muka karanta suka ce iftataha Allah ta'ala kitabahu bil masmalati li yurshid ibadahu an yabta'u a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa tawfiqihi farko dai Allah ya fara karatun wannan sura mai albarka suratul Haki da ambatan basmala ita ce bismillahir rahmanir rahim hikimar malamai suka ce domin Allah ya shirye da bayansa idan za su fara ayyukansu ko za su fara zantuttukansu to su fara da bismillah domin neman taimakon Allah da kuma neman katartarsa ko tattuwar sunaka basmala na daga cin ta ko amfaninta ta sama wa mai faɗinta taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aikin ko wannan magana da zai abu na biyu ta yi masa sanadin samun dacewa da taufiki da katarta daga wajen Allah saboda ya fara aikin da bismillah akwai ruwayen hadisai da suka zo da dama kullu amalin lam yubda bi bismillah fa huwa abkar makamantan haka dai inda malamai na tattauna akan isnadojin ruwayan ba su inganta ba sai dai ana gaskata ma'anar kuma lafuzzan to haka musamman a guraren da shari'a ta shar'anta ai bismillah to lalle a tabbata an yi bismillah Allah ta'ala ya tsince mai samu dace fa'ida ta biyu da malamai suka turo suka ce min hadi ibadillahi na fi du'a البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه ثم ليشرع yana daga cikin shiryarwar bayan Allah na kurai a wajen addu'a idan mutum zai yi addu'a to ya fara da kalmomin girmama ubangiji subhanahu wata'ala da yabo gare shi ka dage sosai ka yi fadanci ka yi ladabi ka yi tawabu ka yi jinjina da ban girma da lafuzan da suka dace farkon lokacin za ka fara addu'a idan an samu lafuzan da suka zo a rawaice kamar wannan yanzu addu'a za mu can ƙarshe ihdinas siratal mustaqim amma kafin a zo nan sai da aka yi ma Allah kirari da ban girma da jinjina da yabo da wayna da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sannan aka zo aka kuma faɗo wata kalma ko wata jumla ko wasu jimloli guda biyu akalla waɗanda ke nuna kuma duk abin da za ka ya zama da kyakkyawar niyya kai don neman yardar Allah ikhlasi kenan ihdina siratal ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sannan aka zo da addu'a da wannan yakan sa addu'a ce saurin karbuwa ta yi wakila larabcinka bai kai yadda za ka samu a hadisance irin wa'annan kalmomi na kirari ba to na ga za ka yi amfani da farkon ayoyi ukun farko na wannan sura a matsayin su ne kirarin da kake ma ubangiji addu'a za ka yi amma ka fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin ka samu girmama Allah da kirari gare shi da yabo gare shi a matsayin tsanin shigar da addu'arka sai ka shigar da bukatunka ka faɗa da yaran da kake da shi wanda ka san kalmomin girmamawa a cikin wannan yaran naka kai ma Allah kirari ka yabe shi sannan sai gabatar da bukatar ka Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza sharadi da ya zama duk abin da zaka ce a baka nan ya zama na halal yawa ya zama kuma abu ne wanda a hankalce kana iya samu a hankalce kana iya samu a shar'ance kana iya samu kamar ka roƙi Allah ta'ala ya baka eh, mulki da kake nema ka yi karatun ka kila ka gama secondary school kana neman kansula kuma kana da wato jam'iyya na'am babu laifi kana nema Allah ta'ala ya baka wannan kansula ko wata kujerar sama da haka ai yana yi wa ka samu kansula tunda a halar na yi ka samu a shar'anci a halatta ka nema misali a irin yanayin kasar da muke raye to sai ka yi ma wato allah kirari ka yi mai jinjina ka yabo gare shi sannan ka ce ya allah ka ga abin da na fito ina nema allah ta'ala idan alheri ne gare ni duniya ta da lahira ta allah ka bani kuma ka bani ikon tafiyar da shi yadda zan yi adalci idan kuma sharri ne gare ni da rayuwata da addini na Allah ka tsira zuciyata daga wannan mukami ko neman wannan mukami ka canza min da abin da ya fi zama alheri gare ni kuma ka sa zuciyata ta gamsu da haka shikenan ya halatta sannan karka rufe addu'ar taka don ta samu karbuwa cikin sauri ba tare da ka shigar da salati ga manzon Allah sassalon fiyayyen talikai a ciki ba wannan duka yana sa addu'a ta saurin karbuwa na'am muna karanta fa'ida ta biyu cikin fa'idoji da aka samu a wannan sura mai albarka kamar da bayani gaba fa'ida ta uku tahrirul muslimina min at-taqfir fi talab al-haqq kan nasara ad-dallin wa adam al-amal bil haqq alladhina ya'rafuhu kal yahud al-maghdub alayhim ana jam kunnan musulmi ana yin gargadi ga musulmi kada su sakaci ko ƙasa a gwiwa wajen neman gaskiya kamar yadda kiristoci suka yi irin wannan sakacin kuma suka kasance batattu ko kuma ana tsoratar da musulmi ana gargaɗinsu kada kuma su yi sakaci wajen ne wajen yin aiki da gaskiyar da sun riga sun santa duk wanda ya san gaskiya to wajibi ya aiki da ita shi sa a shimfiɗan mu ne ke cewa za mu kuma da hankali wajen ƙoƙarin fahimtar ayoyin da muka karanta ta sigacin yadda za mu sami ikon yin aiki da su kamar da bayani gabata a yau ba ilimin ba ne muke da kishirorka alhamdulillah allah azurta mu da malamai a ƙasar nan akwai waɗanda a nan ƙasar suka yi karatunsu tun daga alifin ɗin zuwa ya'un ɗinsu gaba ɗaya a nan ƙasar suka yi amma malamai ne waɗanda duniya ta yadda sun san abin da suke yi da ɓangaren fannoni daban-daban a cikin wannan addinin namu akwai kuma wadanda allah ma azurta su da fita ƙasashen waje waɗanda sun tafi ƙasashen larabawan nan kamar saudi arabiya kamar misira kamar sudan da sauran wasu ƙasashen sun je sun yi karatun kuma ba ɗuma mu kujera kawai suke ba eh, sun yi karatun sosai sun san fannin da suke wato suka shahara a kai muna da su suna nan jibge waɗansu suna jami'oi waɗansu suna zauruka waɗansu suna majalis nasu a matakai daban-daban don haka ba ilimin ba ne ba babu abinda muke da karancinsa shine aikatawa a aikace kafin nan yana yawa a samu kuma karancin ma ikhlasi wajen koyan ilimin da kuma shi. kaiwa mutum ya tara ilimin zunzuru amma watakila tun farkon niyyar sama ta koyan ilimin kawai yana so ne ilimin nan domin ya masa maganin talauci yana so ya ilimin nan don ya samu aikin yi yana so ya ilimin nan don aji sunansa yana so ya ilimin nan don ya jayayya da masu ilimin in ya ga an yi nan wajen shi ko ya fito da yin nan wajen da yake da dama da hagu duk wanda kake so ka bi to ayoyin alkur'ani za su ya mara maka baya ka bi wannan layin da kai ka zaɓar maka ta sami yan wallihi ma ta walla allah ya shi mu to wannan kenan saboda kar bi ana jan kunne da gargaɗin musulmi kada su yi sakaci wajen aiki da gaskiyar da suka santa tamkar yadda yahudawa suka yi suka samu hushin ubangiji su hannu dalili na hudu ko ko fa'ida ta hudu dallace suratu ala anna kamalal imani ya bi da ibadati lillah ta'ala wa talabi al'auni minhu wahdahu duna siwa gaba ɗaya suran nan ta yi mana nuni a dunkule cewa cikar imani yakan tabbata ne ta hanyar idan an tsarkake ibada don Allah kullum idan an ce ibada wasu kan kaddara sai an zo masallaci an yi alwala an yi ruku'u an yi sujada an yi duka sannan aka yi ibada hmm, wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in ibada tsoro wannan da kan shiga zuciyar mutum malamai musamman bangaren malaman tauhidi sun kirga wannan a matsayin ibada yanka na dabbar da za ka yanka ibada ce nusuk ibada ce nazaru wani alwashi da kai tsakaninka da ubangiji a ce idan Allah ta'ala ya nufi mu da cewa rana kaza mai zuwa na yi na alkawari domin ubangiji na zan yi kaza na wani aiki na ibada ko wata sadaka ko wata wato handar waɗansu ayoyi na alkur'ani ko wata suna cikin turorin alkur'ani ko wata kiyamun laili ko wani abu makamancin haka dai to cika wannan shi kanshi ibada ne ibada tana da faɗi gaba ɗaya shi manyan malaman addinin musulunci suke dunkula ibada da cewa lafazin ibada ya hada da dukkan wata magana da dukkan wani aiki da Allah ya yarda bawan sai aikata idan ya aikata wannan aikin ko ya waccan magana lallai man yadda Allah ya yi ibada kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda duk abin da Allah ke so kuma ya yarda da wannan abin ana kiran shi ibada don ibada abu ne mai faɗi to dukkan wani nauyin ibada din ya zama ka gudanar da shi kadai don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa talabil auni min kuma kana yi don neman taimakon ubangiji din wahadahu shi shi kadai fa duna cewa ba tare da an hada da wani ba kalkarewa akan ƙara nuna mahimmanci da ƙima na wannan surar mun samu wasu hadisai wanda jiya mun yi ishara da ma'anarsu kawai a fatar baki yanzu kuma za mu karanto su gwargwadon hali akwai hadisi cikin sahihu musulun wanda manzan Allah su suna ke cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah da za ta ci ko a karbe ta ga mutumin da bai karanta fatihatul kitab fatihatul kitab wannan yana cikin musulun kan lamba ta 394 har wata ruwayar a kan wannan rakamin tana ce la salata liman lam yaqtari bi ummil qur'an in yace fatihatul kitab nan kuma yace mata ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanci ummul qur'an uwar littafi ita ce fatihatul kitab har wa yau a wata ruwaya da cikin dai wannan rakamin mai lamba 394 a cikin sahihu muslim annabi ya ce man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an fa hiya duk wanda ya sallaci wata sallah dukkan wanda ya wata sallah sallar farilla ce ko sallar nafila sallar tarawih ce ko sallar tahajji qiyamul layl ce ko ko sallar duha ce ko sallar wata sallah ce ko sallar jana'iza idan mutum da ya karanta fatiha a cikin wannan sallar ba annabi ce fahiyar khidajun to wannan sallar ta zama na kasashiya sauyayya ay gairi tamam sallar tamam ba cikakkiya ba in ko ba haka an samu matsala ba za ta amsa ba kenan wajen ubangiji subhanahu ta'ala wannan kadai ya isa nuna maka kima da matsayin fata wajibi ne mutum ya karanci fata nisa idan ka san ka koye ta wajen malami ba to baka makara ba ka jin wannan nasihar ka je ka samu malami ko cikin 'ya'yanka ne in ka yana zuwa islamiyya ya iya karatun fatihatul kitab ce ya zo ya zauna ya koya maka kalma bayan kalma aya bayan aya don ya zama fatiharka ka koye ta ne daga wajen malami sannan idan kun kai ƙarshe ka karanta ya ji inda ya maka gyare-gyare ka gyara ba a wasa da karatun fatiha kun da ji matsayin sallah idan babu fatiha a ciki haka nan idan da gurɓatacciyar fatiha a kaga har wani bai sallah ta samu matsala don haka baka makara ba dan uwa ke ma yan uwa ba ke makara ba yi amfani da sauran lokacin da ya rage maki ki tabbatar da kin iya karatun fatiha kan ki hadisi na gaba hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala an wanda abu huraira Allah ta'ala ya ƙara masa yadda lokacin da ya wancan hadisin da muka karanta amma salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fa hiya khilaf duk wanda ya sallaci wata salla amma bai karanta fatiha a ciki ba wannan sallar bari ce wannan sallar nakasashiya ce tauyayya ce ba cika ba waɗanda yake ma wannan karatu yake karanta masa wannan hadisin sai suka ce mashi ah, abu hurera wata irin magana ce kake wannan ai wani lokaci mukan yi mu a bayan liman kai kuma zahirin magana kana nun cewa duk wanda ya yi wata sallah bai karanta fatan mikitar ba to shi idan mun yi a bayan liman fa abu hurera sai ya gina fikihunsa ko amsar da zai ba su a kan iya abinda allah ya fahimtar da shi na zahirin lafazin hadisin nan ita kai ikra biha fi nafsika ko bayan liman kake karanta fatiha a zuciyarka daga cikin musulmi mabiya mazahib akwai da sun rike wannan kanshi suke aiki idan allah ya zaga da zuwa aikin haji kana lura da take-taken musulmi za ka yi cin da irin wannan za ku yi kabbara da su kafaɗa da kafaɗa liman na yin kabbarar harama dan shiru din da zai yi kafin ya fara kira'a yana du'a wa laisutahi zaka sun kama karatun fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sun yi riko da zakirin wannan sunna al-imam abu huraira radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi kuma mafi ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowane sahabi kuma ka sun rike wannan zahiri wajibi ne lazim ne kowa sai ya karanta fatiha a wurin wa'ancan ruwayoyin da suke nuna musu cewa wanda yake da liman kira'an liman ita ce kira'a a gare shi mai yawa ba san wa'annan hadisan ba akwai hadisai waɗanda ai idan kana da liman musamman in ake karatu a bayyane liman yana karatu kana ji to nan saurare aka shar'anta maka a tilasta maka ba kai karan kanka sai ka karanta taka fatiha din ai sai zama kamar amfani liman da wurin ka bai da yawa ke haka lafazi ne ingantacce na hadisi daga manzon Allah su sun ke ta man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a dukkan wanda yake sallah amma yana da liman to karatun liman shine karatu a wajensa don haka mamu a inda liman ke karatun sallah a bayyane an wa mamu karatu zai saurari limamin sallah Allah ta'ala ya samu dace abu huraira ya ce domin abin da ya sa na ce ka karanta ta ku a zuci ne yanzu kuma kun ga karkashin karanta a zuci to inda ake karatun sallah a bayyana fa shi ya karanta a zuci kuma wannan karatun a bayyana aka ce a yi kamar sallar asuba karatun ta a bayyana kamar raka'oyi biyun farkon magarba da biyun farkon isha'i duk karatun su a bayyana ne kamar sallolin tarawih yanzu muna cikin sallar muna cikin lokacin azumi mun tsinci kan a ƙarƙashin wata doka tarawihin ma an ce kowa ya je a gida amma yana yawa a gidan kuma ba kai kaɗai ba ne kila ka tara iyalanka akwai yalwar fili za su tsaya yadda ya dace sai ka zama limamin kaga karatu shi ma bayyana ne sallar idi karatu a bayyana ne sallar binnan haka dai duk wanda dai ake karatun da a bayyane to idan ka bi fiƙihun abu huraira sai aka karanta ko a ne to kai kan kayi karatu a kaga akwai matsala shi yasa hadisan da ke cewa wanda ke da liman ya haƙura da karatun limaminsa shine karatu a wajensa wannan ya fi tafiya a matsayin muwafaka da waƙi alhamdulillah ga dukkan masallata Allah ta'ala ya samu dace abu hurara yake cewa ni na ji manzon Allah su zala yana cewa ƙala ta'ala hadisi ya zama kudu suke nan alhadisul ilahi alhadisul rabbani hadisi kudu ya ce Allah ta'ala ne ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi nisai na raba sallah ta zama kashi biyu tsakanina da na, in juwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala abdi ma sa'al kuma bawana ya samu duk abin da ya roƙa alhamdulillah wannan kalmar sala'a da ke cikin wannan riwaya wasu malamai suna kallanta a matsayin ita fatihatul kitab din ake magana ba sallah mai sunan sallah mai tsayuwa da ruku'u da dagawa daga ruku'u da sujida da dagawa da sujida a bude ta da at-takbir a rufe ta da at-taslim ba suka fahimci cewa kawai ita fati fatihatul kitab dinnan ita dai ake magana a wannan hadisi to mu karasa hadisin fa idza qala al-abd don haka idan bawa na yazo karatu sai yace alhamdulillahi rabbil alamin wannan ayar da ka karanta inji Allah ta'ala sai ya baka amsa da cewa hamidani abdi bawa na ya gode mai kai kenan da kake kira'a kai kenan da muke sallah din a fahimtar malaman da suke ganin cewa lafazin da annabi yayi a kan shi za a tsaya sallar ce ake magana domin a cikin sallah ne ai za ka zo karanta fatihatul kitab wallahu hamidu ni abdi bawa na yayi min godiya kenan na ta wannan na alamta Allah ya yi farin ciki da wannan jimlar da ka faɗa mai cewa alhamdulillahi rabbil alamin shi sa har ya fassara wannan aiki naka da cewa ka yi godiya a gare shi wai na kala idan bawa ya ce ar rahim in kafa da wannan jimlar kuma ko wannan ayar sai Allah ya sake cewa askna alayya abdi bawa na yayi yabo a gare bawa na ya yaba mani yayi yabo a kaina na'am وإذا قال مالك يوم الدين كو ملك يوم الدين ملك صفة مشبهة مالك اسم الفائل إذا أنكر أن هذا ملك abin ya fi kambama da kasuna da kasaita tare da halattun kuma a karanta malik kamar da haf yana a haf suke karantawa warshi kuma take karanta malik mamallakin ranar sakamako ita ce ran tashin kiyama idan bawa ya karanta wannan ayar sai Allah cin a sama sai ce majjadani abdi kaga aya ta farko hamidani abdi aya ta biyu asna alayya abdi aya ta uku majjadani abdi ka gode ma bawa ka gode ma Allah ka yi yabo ga Allah kuma sannan ka girmama Allah ta'ala wa qala marratan akwai sau ɗaya da annabi ya zo yin wannan bayanin sai ce allah cewa ya yi gabawansa wanda ya karanta maliki wa mitri cewa ya yi fawwaba ilayya abdi bawana ya mai da al'amarinsa zuwa gare ni bawana ya sallama bawa bawana ya miƙa al'amari a gare ni fawwaba ilayya abdi sam yace fa kala. to idan kuma bawa ya kai aya ta gaba ya ce iyaka na'budu wa iyaka tsarin gare ka kaɗai muke bauta gare ka kaɗai muke neman taimako ya Allah a daidai wannan gabar ga abinda Allah zai ce haza ni wa baina abdi wa abdi ma sa'ad? to wannan kan mun raba tsakanina da bawa na ni ina da rabi guda shi yana da rabi guda kuma daga nan duk abin da bawa na ya roƙa zan bashi dama daga nan za a fara addu'a sai idan mutum ya san alherin da ke fata ko ba cikin sallah ba ya kamata mutum ya saba da karanta fata ba kawai ko a shagonka in ka samu ta yar faraga kwastomomi sun dan yanki ka karanta fatiha mana ko a wani wuri kake kana hutawa wurin hutawa ka ko a ofis ɗinka idan ka ma'aikaci ne ko a aji idan kai ɗalibi ne kafin shigowar malami sun taru kuna jiran shigowar malami maimakon kai shiru ka karanta fatan ta likita na'am tun da yanzu zahirin ruwayar bai kayyade ya ce lallai ilalla sai a cikin sallah ba kawai idan dai bawa na ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji sai ce ka gode masa الرحمن الرحيم سيتكاية بو أغريش ملك يوم ka girmama جرم ما تكامي دا ملكي غريش إياك نعبد وإياك نستعين ba sai Allah ta'ala ya ce to wannan mun raba bawa na yi min ikhlasi ni kuma na karbi ibadarsa domin dama ibada <clears throat> tana samun karbuwa ne idan an yi ta don ikhlasi to daga nan sai addu'a اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم، هذا كان سورة غباء في الله تعالى سي هذا يتي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وأن يا تبت غباوانا غباوانا ينا دا أبن يروك كاغا إن لك إيرنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كونا كتوكنتي الله يتي نباوانا يعني naka ne gaba ɗaya a matsayinka na bawa kuma sannan ya ce maka an ansa wale abdi ma sa'al sannan kuma annabi ya shar'anta mana a daidai wannan gabar mu ce amin ko na a cikin sallah ne annabi ya ce wanda man wafaka kauluhu kaulal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi daliman jama'u. wanda ya faɗi amin daidai da lokacin da mala'iku suke ambata to an gafarta mashi kurakuransa laifukan su ba sanadiyar faɗin amin a munasabar kammala karatun fatakin kitab nan kuma ya kamata mu ɗan ƙara wani bayani mafi da wani ka. lafazin amin da ake faɗa a ƙarshen karatun kwafiha ya hau kan liman ya hau kan mamu kamar da bayanai gabata a can a ɓoye kuma mala'iku ma suna faɗin wannan lafazin saboda matsayinsa da falalarsa da girmansa ana yin tarayya da su a faɗa kuma ana faɗi ne a lokaci guda sanin wannan yana da matuƙar mahimmanci akwai ayyuka da aka raba tsakanin liman da mamu kuma tun daga farkon sallah har ƙarshe ana son mamu ne shi aikin ya zama bayan na liman ya zama yaushe bayan na liman mamu ba zai kabbara ba sai dan liman ya yi kabbara mamu ba zai ruku ba sai dan liman ya yi ruku mamu ba zai daga da garbu ba sai idan liman ga shi kan a tsaye tuntun ya daga mamu ba zai ce sujida ba sai ya kalli liman ya yi sujida har goshinsa da guyawunsa da tafukansa duka sun tabbata a ƙasa shi na tsaye to sannan sai ya sulmiyo ya taho ta yi sujida ba zai daga daga sujida ba sai liman ya daga haka nan ba zai ce sujida ta bi ba sai liman ya riga ya tafi wannan sujida ya kammala sujida sannan kai za ka yi ƙulon ka fara taka haka dai har ƙarshen sallah amma a wajen faɗin amin a ƙarshen kowace fatiha wadda liman ya karanta ta a bayyana an ce ku yi tare to ya za a yi liman yana gabana cin ɗazu yana tsaye ni kuma yanzu nake ɗagowa tun an ce kan ɗago sai bayan ɗagowa shi to yadda ake shi ne lokacin da liman zai ɗago daga rukunsa mamu a lokacin suna duke a cikin ruku zai dago yana faɗin sami Allahu liman hamida bakinsa yana faɗin sami Allahu liman hamidahu gaɓoɓin jikinsa kuma suna yin yunkurawa daga ruku zuwa minkewa tsaye sam'al a lokacin su kuma mu suna yaya su kuma suna duki a cikin halin ruku suna yin wa'ancan tasbihohi da aka shar'anta a cikin ruku idan suka fahimci limamin su ya gama mikewa tsaye kam to su kuma sai su yunkuro a lokacin za su yin ƙuro su kuma ba sami Allahu liman hamidahu suke faɗa ba sa'ad da za su yin ƙuro suna faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan shine zahirin abin da ruwaya ta inganta a kai ma mu ba sa faɗin sami Allahu liman hamida a suna faɗin Allahumma rabbana wa lakal ko rabbana wa lakal ko Allahumma rabbana ko kuma Allahumma rabbana lakal hamd ko kuma rabbana lakal hamd duk wa'annan duk sun tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ma mu zai yi su ne lokacin da shi ke dagowa zuwa tsaye a daidai san da ya miƙe tsaye ya samu liman dama yana tsaye ya gama faɗin sami Allahu liman hamida ila yana hamdan kafiran tsayiban mubarakan fi to lokacin da shi kuma mamu ya ɗago yana mai faɗin rabbana lakal hamdu gashi a tsaye dukan suna tsaye a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci sun yi tarayya sai kuma liman ya tafi ya je zuwa ga sujuda mahallin da muke magana a kai na amin mamuda ma yana sauraron limamin sai yana kira'a yana kawa ghairil maghdubi alaihim waladdallin yana saukewa zai ɗauko jimlar amin to nan take mamu ma za su amin su haɗu tare da liman kuma a wani lokaci mala'iku suke yi a wancan fikihun akwai har cikin magabata akwai saɓani na fahimta akwai malaman da suke ganin cewa ai mu ma zai faɗi sami allahu liman hamidu amma duk abin da za su kafa na hujja akan wannan abinda malamai ke cewa al-ihtijazi bil umumi ne amma babu hujja kafa a kan cewa mamu zai faɗi sami Allah wa liman hamadu babu hujja ruwaya da ta inganta daga manzon Allah cewa mamu zai faɗi sami Allah wa liman hamadu wallahu ala ala wa alam amma mamu zai faɗi rabbana wa lakal hamd domin ruwaya ta inganta karara cewa manzon Allah ya ce inna ma ji'il al-imam li yutamma فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد وإذا قال سمع الله لمن حمده سعنا مثل فقولوا ربنا ولك الورا النبي ya تريان تريان tiriyan daga صلى الله yana cewa kakkui kaza sai liman yayi kakkui kaza sai liman yayi har aka zo daga dagowa da ruku'u sai annabi ce a nan wurin idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu sai bai ce ku ma ku ce sami Allahu liman hamidahu sai ce ku ce rabbana wa lakal hamdu daga nan kuma annabi ya ci gaba da daidaita aikin har zuwa karshen sallah wannan nasbi ne kha akan wannan qadiyya cewa ma mu baya fadin sami Allahu liman hamidahu sai dai ya faɗi rabbana alka ina hujjar masu cewa ma muna faɗi samin lalata min hamdahu su kuma su suka ce annabi ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga ina sallah ku kaga wannan ya ke ce ma al bil umur hujja ce dunkulalla hujja dunkulalla ba ta aiki a lokacin da ake da hujja ke bantacciya akan kabir da ake tattaunawa saraka tabbas fiqhun malikiya anan yayi muwafaqa akan cewa ma mu baya faɗin sami Allahu liman hamidahu wannan aikin liman ne shi shi kadai amma da shi kuma liman ai ba a shar'anta mashi fadin rabbana walakal hamdu idan ma an shar'anta masa to zai faɗi ta ne lokacin shi ya gama tsayuwarsa yana tsaye sai ya haɗa din amma tabbas mamu ba a shar'anta mashi karanta sami Allahu liman hamidahu ba za mu takaita anan duba da lokaci a da makaranta daidai Allah ba mu lada da ikon aiki da shi wanda muka kure Allah ta'ala ya yafe mana kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala falalarsa da rahamarsa da tausayinsa da jin tsayinsa tausaya mana ya ji kanmu ya yi mana wannan bala'i da ke wato fuskantar wannan bala'i na annoba ta coronavirus na fata Allah ya yi ma wannan duniyar wannan jarabawa ya Allah kada ka sa wannan jarabawa ta fi ƙarfin imanin mu har ka sa ta kai mu lokacin yanke kamna daga rahamarka ya Allah ya Allah kai mai rahama ne mai jin kai ne kuma mai cika alkawari ne kai alkawarin za ka amsa bayan ka idan sun roke ka muna ta wasuli da wannan wata mai albarka da ibadar da ta kaddara muke a cikiya ubangiji ka shar'anta mana muna roƙo muna ta wasuli da ita Allah ka kawo mana ƙarshen wannan damuwa a natsar da zukatanmu ka muke mu rayuwa mai aminci ya Allah sauran rigingimu da fitintunu da wannan kasa take ciki tsundum dama tuntuni su kansu nau'o'in curutan ma akwai waɗansu sun an mana magana ebola an mana gwana lasa an mana gasun abubuwa daga wannan sai wannan ana cikin wasu su zo ba mai yaye mana wannan su ce ya ubangiji Allah ta'ala ka yaye mana sannan ga batun fushi da makami ga batun kidnapping dauke mutum don neman kuni ga batun ina da kisa wanda kawai in za su nishaɗu su ki jin tsoronka ya ubangiji su yi ɓarna a cikin bayanka ya Allah mun san duk baka yadda da wayannan ayyuka bayanka su rika yi ba kuma babu wanda zai yi ba tare da wato izini ko samun wato ainihin damar da ka bayar ba don jarrabawa irin taka ya Allah ya Allah ka rike hannun dukkanin azzalumai ka hana su zalunci ka taimaki raunana daga cikin bayanka ya ubangiji wanda ake saukar da zaluncin a kansu ka cece mu ya ubangiji ka yaye mana damuwa da falalaka da rahamarka da ni'imarka ya ubangiji ka sa qur'ani ya cece mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah